Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. mu da sake kasancewa a cikin wannan channel mai albarka. Da Allah idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe, taɓa mana like da shi domin hakan ne zai ba mu ƙarfin gwiwa mu sake kawo muku bidiyo masu muhimmanci abin da ya shafi sirrin waya domin ci gaba da aka samu. Darasinmu na yau shine yadda za a yi ka saurari ko kuma ka ji voice note ma'ana maganar da ka yi a WhatsApp kamun ka tura ma wadda kake so ka turawa. Misali na yi magana ma wani abokina amma yayin da nake recording voice ɗin sai na ji wani abu ya faru ko wani ya yi magana wanda ba ni so shi wance wannan zan tura masa yi To yadda zan yi in saurara tun kamun in tura masa hanyar da za mu koyar kenan in Allah yadda. da farko za ka je ka fara shiga whatsapp ɗinka kamar yadda aka saba da zarar ka shiga whatsapp ɗinka let's say a ce yanzu kamar yadda kuke gani let's say a ce wannan contact ɗin shine wadda zan tura masa wannan magana nake so in masa to sai na taɓa recording haka to abinda zan yi shine kamar yadda kuke gani in na taɓa rikodin kamar haka a wani kwado yana indiketin a sama yana buɗe yana rufuwa to zan ja shi sama kamar haka haka yana nufin na kulle shi kenan zan ci gaba da magana in faɗi duk wani abin da nake so in faɗa to yadda za a yi ka saurari abin da ka faɗa kake so ka tura wanda za ka tura shine za ka fitiba minimize ɗin wayanka kamar haka ka minimize to da zaran ka fita minimize ba wani abun da za ka sai ka koma cikin whatsapp ɗinka to kamar yadda kuke gani yanzu gashi recording inda na yi ya tsaya shi bai tafi ba amma dai kuma an yi recording ɗin gashi na nuna alaman za ka iya gogewa za ka iya turawa sai wadda ka zaba kamar yadda za ku ji yanzu taɓa recording haka ga wani kwaɗo yana indicating a sama yana buguwa na rufuwa to abin da za ka yi shine sai ka ja abu da kwari in kai zuwa sama haka yana nufin da aka yi daga hannunka kafu to kamar yadda kuka ji rekodin in maganan da na yi ɗazu ne amma kuma bai tafi ba gashi yana nuna mu alaman zan iya turawa nan kuma zan iya gogewa to ya danganta idan na ji mun ba wani matsala sai in tura masa in bai mun ba kuma ina taɓa wannan jan akwati da kuke gani gashi ya gogu to ya sha bamban da kamar yadda za a ce na yi mutum magana kamar haka to bayan na riga na tura mishi kamar yadda kuke gani yanzu ko da a ce na danna na jibe mun ba ko da a ce na zo na goge na yi delete for everyone ma'ana ni da shi na goge shi ba zai gani ba ni ba zan sake gani ba kamar haka to amma wannan you deleted this message kamar yadda ya gwada mana shi ma zai indicating masa a can cewa an turo masa wani sako amma wanda ya turo din ya goge to ka ga ka bi wancan hanyar ba ma abin da ya shiga ku bai san ma ka turo ba ballantana to wannan shine Allah mun gode mun gode kasancewa da mu da kuka muna roƙon wanda bai mana subscribe bai mana subscribe domin hakan ne zai ba mu ƙarfin gwiwa da daman kawo muku wasu bidiyo nan gaba Allah ya taimake mu gaba ɗaya